Premier Radio. Wannan bai yaushe gani a nan mun gaito duka wanda ya isa Kano. Duka wanda ya isa kano wanda suka buga Najeriya 'yan Kano wanda suka buga filin a da jiga golden star plateau united kaduna united duk suna filin nan ku shigo ku shigo mana gobiri ga sarkin bici wanda su ofi da match ga su a tsaye na su wannan shine usman sanda coach ɗinsu na cin sarkin gobiri tsohon coach ne shekara talatin ya faru ɗan ɗanɓar a kano kowa riga sai shi wannan shi ne abubakar siniya ya buga super eagle ya buga kula gona goma sha biyu da suka buga kofin a najeriya shi ne abubakar musa wannan shi ne musu ana ce mataka sau dai sau ka ta shiga ga match commissioner ɗin alhaji isma garacha da rafari salmanu fimi rafari kuma kabra fari ga dokta amin lala abubakar alan waka wanda su wasu muka tare nan wajen ga habibu fifa tv insha Allah in the next two months ga safiya da sani abballe a jihar kano ga nura captain ga international wanda shi da musa bai na ce ya buga professional club guda goma a nigeria ga hafiz umar balla abubuwan yan wasu nadira wannan shi ne bashir gezawa ga shi ma cikin wajen wannan shi ne ainihin kano a takin mashin wanda ka ga zazu ke ba wannan shi ne abubakar baro a balle a jihar kano sani wannan shi ne yusuf babo international ya buga su fa igi wata kashina ya buga professional ne a kuma guda goma suka cikin najeriya ga hannun wannan mu wannan shi abubakar bola mu wannan shi ne halilu manga ya kase shi ne kwaɗin fair ci shekara 28 a kano yau ba shi yan bal daban da sarkin ɗiyan gobir dr amin ladan abubakar alam waga saboda shi suka tara nan fili da ta shi murna wannan babban makami da makamin da aka ba shi gida biyu na baya kan amana shi sarkin waga sarkin dutse ɗan baran ɗin ɗin a shirin ya buga abubakar musa yanzu an fara ga wani bara ko abin sha'awa Bakin Ali Gobir to wata fita abu karo shi ne da mulaka. Hamsa ka kaɓisa, hamsa ma ɗaya idanu mafuti idanu mazina idanu mazina shida shida amma jifa zuwa gidan sarki bici sarkin bici na da du batu gobirin na da ba batu na hannun da fata musi shi ne gola idanu mazina ya ba ida idanu mazina ida ba hamisu hamisu ya ba ida da sun gaskiya da su bawa ga nan dai hamis a zai hamis ne baɗinsa na ma'abokan amma bai ta bukati ba zuwa ya sake bici baɗin hasa a gudu ba wai amma muka ɗauka abu ka yi wani sa Allah sai ji gashi nan abu ba shi ne wani sa to kansu yusuf ba kwano ka gashi nan gashi wani zaniya amma buga ta waje sarki bici na da biyu gobe na da na da ba ina abu da halatar kuma ina abu da hussein wani kuna ga kuma duk suna ta duk suna buga ta buga musu ya bai ta a shirya na an ce musu na go faul fatna yanzu za mu gabatar muku yar ma'azi dan ba mu dan nishadi da mun uku yar ma'azi bismillah yar ma'azi kan mu yar ma'azi kan mu

daga cikin sarki bacci ne kamtin da gola Hafiz umar balla daga cikin sarki bacci kamtin musa yuba kwanaki wani sabis umar balla bata na hannun gola bacci na da uku gobin na nema an diba maina bata na gona ya bugata amma gola jibarsa a shi na kusa ina wani mura zai ba ya ba bolo wani ya nuna kamtin nuna kamtin ya buga abokan musa da keta kuma ta kawo mai kudusa ya lokai kakai ya yi ta ba ta tafi shi national ka wula wula wani sa'ira yana a wula na ba hafiz umar balla hafiz ka ba shi bakka karan nura kaftin ta koma hannun aminas bolo mahmud ali ya buga ya wuga bakka na hausu wanda ta musu gola gashi yaro ina yaro to ba musa bata kuma na mustaka daga tim din gobir bata kuma ni mamuda sokocis daga tim din gobir ya rarga daga tim din gobir amma zero da uku yanzu bata zama kwana mamuda sokocis ya buci hannunsa yana neman masu bugawa a sunan ya buga bola da bata musi da bata musi ya buci hannunsa ya buga abin da balla ya ba golansa bai 3-0 ga shi nan kakabci sbulu ya ba hafiz umar balla hafiz umar balla shi ne kwanisa ina neman wazifa ya buga ta waje ga shi nan yaro hamusu ya ba yaro ga abokai musa abokai musa zai basa batan hamus ta ga hamusu ga shi nan hamusu ya ba yaro ga yaro ga ina ne ba muda ba musu garci ya ba hamus ta ga hamus ta ga kosa gol ya tare da kuren da Allah sarki yanzu a shugabancin ya nemi musa musa amma musa bai samu ba a ci hanyar musa a shira yanzu bal sarki bici na da uku gobir na da daya biyar karcin eh, tattalas ne suka shigo ga dokta waka ga gabatar shi ga habib masta abibu na gabatar na gaba da mu a ba ba wanda shi ga galabu zaka ga fesal ga alga ga abin yola yanzu kuma ga kawance kawacin lato a wani lati zai gabatar da abin yana marisa da eh, abin ya <laughs> ga shi na tuwar gwamna ga shi ga babar ga sai ga sai su yi ga fa'izu ga asali daga zalibin sabanar jiya da dole a fi su ga abokan wani da abu da kuma kwanci a jesus ashirin bakta na masa bakta na bakta fita Wajib kawal Baik dari mazhaba Dari kabar nisa Nada apa berbula Apa kau mazhaba Apa kau malatu Allah siapa wasani Saya apa bagar Bagar yang mana saya gula bakar Masa ada sarki kalu Wajib baik sini bakar sa Ya ba Allah tu a yan lato yana sani sana ɗauka sana ba abokan baɗinsa sarkin kano ba gari da baɗinsa ba gari ya nemi a yan lato kanci a yan lato ya buga ta na ina baɗin tana nan zero zero a yi gola baɗin hannu sarkin dutse a lokacin sas shi ne baɗin ina da mazewa sai suna ja ya ba bi masta a yi lato wani sa sittin Kano takawa, gudun gaban Kano da Kanawa, marmara kashin kasa don baiwa, bango ne majingina rumbawa, matakara ta masu san tasawa. jeji ka mu ce gaban shingewa alai sa gaban ka ba nawa madoban sarakuna da arewa shakallo da almashin dubawa mai kallon kama shi na gazawa amma yallama hari da kanawa Santa Cruz. dan sarki mutaren sarakuna da sarki in ka fito cikin su ba cikin baki komawa kamar yan daga dai Bayan da kasar kan rani ba, amma wata fita ya zuwa garin Butse. a na buga ruwa rufe gashi na buga wani sani sani buga amma ta fita dutse suna da ɗaya suna da biyu kwallo suna da ɗaya gashi na dai kwakwa da ayo ayo na nuna zuba ayo ba fesa raja fesa ya wajen ba nuna rola buga ta nuna alka nuna alka alka ne ke da bol bol alka ya da rola rola ne kuma nisa Ula, ula dengan bulaja bagas bursa sekali bagas bursa bagas kuat betul bulaja tu bulaja bagas tumi ya riga ma ayo goma ayo ya bawa ina yin masu yawa an wani nisa ya ce kuma tuwa shi ayo ya ma goma na kofar shi ne gom ta kafin da kashe yanzu ta amma bai ta fita daga emirate dutse shi ne da gom ga shi ina jin mun goma ya ba rola rola da kuma nisa rola ya mun goma rola da nuna alba ya da kuma nisa ba bisi bisi daga cin dutse ba tunanin ayo goma na tim ɗin emir sauki emir gashi nan busi da bal ya ba ayo bar nisa a ya ba rola amma sani ya buga ta kakuta busi da bal daga tim ɗin alga batin hannunsa daga tim ɗin dutse ya ba rola alga da kifar nisa amma sani ya kifar nisa batin hannun awon lato awon lato ya ma zama wanda ta kwanci na sakalo dama ba zai ba zai kuwa sa amma bai ta fita bisa tare ka. kano hawa shandi da biyu ajiyarsa da kuma yanzu ba ga shi nan wasu na da kiwon kasa wasu na da dutse biyu shi ya da kiwon yanzu biyu da biyu wannan na da biyu kano na da biyu biyu kasa da biyu dole a ɗauki wannan sa dole a tona bal gaba masta wasu ta buga ta amma sun kare ta yanzu a buga zuwa kankana Bagaimana kau alu buka mana? Alu buka mana mana? Ashram, Ashram itu mana? Ashram bakal, bakal bakal tahu. misali ci bari a shayi ci bari ga shi nan alga ta ɗauka ga shi nan ga shi nan albasta yawa dusi dusi an yi wasa biya misali yanzu a kwallo zuwa garin na da hudu Musa ya mere na da uku gudu da gudu koso kuma ta fira kuma arga don ya riga ɗaya buga ta shirya buga ta ce Musa ya mere suna ta Musa ya mere suna ta yanzu ba su buga da fiyar sani daga buci onorin wawan buci na tsaya dutse na tsaya yanzu da abin rola daga dutse emirates zai buga firayici abin rola daga dutse emirates zai buga firayici ga shi na biyu na da biyu buci na tsaya yanzu abun tsaro daga buci ɓangare daga buci ɓangare buci zuba da ya sake abu ya fito ya fito ya fito shi na Thank you.

Kano ne. Kano Kano ne. Kano ne. Kano Kano ne Kano. Yanzu sarkin da gobir dan amanar shi. Wacce ba dutse ɗanɓarnin sarki gobarar zai ba san karo a bina roba da kofi na ga cewa wannan gasa an nuka da allah an yi suka ba shi wata kama shi kofi a bi wata gaba da godiya lafiya amma ma haɗin kai allah bar zumunci allah mun gode mun gode Allah ya saka da heri Allah ya sa ki wanda mu rama masa wanda mu sanar da murya daga ce wanda ya rama masa muna godiya Premier Radio nagari na kuwa